ne da wanda shi inkarinsa ga Shehu Ibrahim yake yi fa in kana mutamassikan bi dariqati in ya kasance mai riko da dariqa ne shi dan dariqa ne sai ce fala ya khuruju minha li inkarihi alayhi wato ba zai bar dariqa ba saboda wannan inkari da yawa Shehu Ibrahim kawai sai ce li anna ghaliba munkiri Shehu Ibrahima hasadatun domin galibin masu yi wa Shehu Ibrahim dariqa hmm. inkari ne na hasada kawai to bari mu ji hukuncin kuma muhallin shahid bayan inda yake cewa inna ma na alaihi lil hasadi faqad sai cewa amma in kana yunkiru ala shehi tijani amma in ya mm. kasance wannan inkarin nasa shehu tijani yake yi wa wa ɗariƙatihi da kuma ɗariƙa shehu tijjani sai ce fa zalika huwa al-munkirul ladhi la yajuzu salatu khalfahu to wannan mm. shine munkirin da bai halatta ba ai sallah a bayan sa ba to wane ne wanda bai halatta ai sallah a bayan sa ba kaga wannan asalin shine kafirtawa domin ba wanda ba a sallah a gaba bayansa sai wanda ba musulmi ba sai dai ko idan misali za su ce a'a sai dai in mutum jahili ne da iya karatun fatiha ba ma wannan ka ce ba za ka yi sallah a bayansa ba to amma fa wannan ba wai wannan ne yasa ba ba wai jahilci bane bai iya karatun fatiha a'a kawai me laifinsa yi wa shehu tijjani inkari ne da ɗariƙa shehu tijjani don haka wannan bai halatta ma a yi sallah a bayansa ba saboda shi yanzu babu wannan magana ta musulunci a tare da shi saboda haka wannan abin muka ɗanyi yi tsofa ne kenan domin mu tabbatar wato abin saniyar gaba ta duk inda saniyar gaba ta sha ruwa ta baya ma anan za ta sha ya ma'ana yanda hukuncin yake tun daga gurin shi jagoran ɗariƙar haka yake hatta zuwa mm. mabiyansu na baya baya Haka barka da haka da barka da zuwa haka haka muke maka sallama muna ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammad ina ma fatan alkhairi da kai da yan uwa waɗanda suke tare da mu wannan lokaci mai tarin albarka kuma kamar yadda yan uwa suka sani bisa al'ada ɗaya daga cikin manya-manyan mu ne yake gabatar da karatu cikin wannan rana duk ranar lahadi shine malam habib ahmad gusau to saboda wani uzuri da malam yake da shi da kuma rashin lafiya Allah maɗaukacin sarki yasa ka fara ne na ba sa tahurun insha Allah Allah ya bashi lafiya ya ƙara masa ƙwarin gwiwa da jajircewa Allah ya sa ka fara ne to shi yasa muka ga mu yi amfani da wannan lokaci saboda mu amfana da al'umma waɗanda suka saba suna bibiya akwai wanda duk ranar lahadi yakan bar duk abin da yake dan ya tsaya saurari malam to duk da yake cewa ni ba lallai bane gaskiya haka ku ji na kama hanyar faɗin abin da malam yake faɗi amma yanda ake cewa wai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu eh, da haka ko kaka dai tunda ba za a samu gaba ɗaya ba to kuma ba za a rasa ɗin ba shi yasa kamar yadda kuka ga na sa topic shine babu mai kafirta musulmi kamar tijjaniya wannan wallahi haka yake a ilimance a ɗariƙance haka yake amma saboda ƙin Allah saboda son zuciya sai kaga suna dangantawa ahli sunna wannan tuhumar da suke yi wanda su ne suke da ita amma sai kaga suna ƙoƙarin raɓawa ahli sunna wanda kamar yadda yanzu zan fara kawo ƙa'idodi na ahli sunna dangane da kafirtawa dangane da kafirtawa sa'annan mu shiga cikin littattafan ɗariƙa mu gani shin wa'annan ƙa'idodi ana ɗabbaƙa su ko kawai tsantsatsagwaran son zuciya ne a tafiyar kuma akwai bambanci na ahalis sunna malam muhammad ahalis sunna babu yadda za a yi kai kaiwa shewunsa in kariya kafurta kafirta ka haka ahalis sunna yake amma ɗan ɗariƙa shehu za ka yi wa inkari ba fa Allah ba ba manzan Allah ba fa a'a shehu sai ka kafirta ka kaga wannan bambanci ne ga mai hankali tsakanin ahlus sunna da wa'annan musamman 'yan tijjaniya ahlus sunna ba yanda za a yi ka inkari ka yi musu ko ka raddi ko ka ƙi yadda da magana ta wani malaminsu su kafirta ka ba sa haka amma su 'yan ɗariƙa in baka yadda da magana shehu ba ko kai wa shehu inkari to sai su kafirta ka kaga shehu ne addini shehu suka sa a matsayin Allah shehu suka sa a matsayin manzan Allah kuma dama haka yake a rubuce cikin ɗariƙa kamar yadda za mu karanta a cikin kitabun riba cewa a ashehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka ce matsayin shehu a wajen muridi a matsayin Allah da manzan Allah yake dan ka gane gurin shehu ba a wasa yanzu ka kafirta kai muridi kai mutum sai aka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi aka ce imanin shi muridin yana ɗamfare ne da shi shehu malam muhammad wannan sai daga baya za mu karanto shi yanzu za mu fara faɗin ƙa'idodi ne a tafiyar sunna da haka wannan za mu buɗo za mu nuna sai mun zo nasu ka san ai abu biyu ake an gane amma ana da zaɓi gurin farawa yanzu za mu fara iƙamatu sunna ne sannan sai kuma daga baya mu zo mu yi izalatul bid'a na farko za mu faɗi ƙa'idodi na musulunci gurin kafirtawar ƙa'idodi na ilimi gurin kafirtawar ƙa'idodi na ahli sunna gurin kafirtawar in muka gama da nan sai mu je kuma ɗirkaniya da son zuciya gurin kafirta ko da jahilci gurin kafirtawa ahalin sunna wal jama'a suna da ƙa'idoji gurin tantance abubuwa suna da wurin tantance abubuwa ahli sunna akwai wani naga yana kira na ina zuwa in ba wannan ne to a yi haƙuri malam muhammad eh a yi haƙuri saboda in ba haka ba sai a yi ta kira bara in ka ɗaga ka ba mutum amsa cewa karatu kake to zai fahimta malam muhammad kamar yadda <coughs> na fara faɗi na ce ahalis sunna su bambancinsu da 'yan bida'a shine ahalis sunna ba za ka yi wa malaminsa inkari ba ya kafirta ka ba za ka yi wa malamin saraddi ba ya kafirta ka ba zai ba ko ba za ka ƙaryata malaminsa ya kafirta ka ba ba za ka ƙi yadda da abin da malamin ahal sunna ya faɗi ba ya ce kai kafiri ne ko malamin ya kafirta ka ba a haka amma su 'yan ɗariƙa in malamin ya faɗi ka ce ƙarya ne kai kafiri ne in malamin ya faɗi kai musu kai kafiri ne saboda shi malamin a wajen 'yan ɗariƙa a matsayin Allah da manzan Allah yake. Mai yadda kuma na faɗi za mu karanto cewa a Shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Shehu ga muridi matsayinsa a matsayin Allah da manzan Allah yake. Don ma ka gane ka zama kafiri sai aka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi aka ce imanin muridin yana ɗamfare da wannan shehu imaninsa yana ɗamfare da wannan shehu an baibaye an alakanta shi an manne shi an rataya shi ga wannan shehun imanin shi muridi suka ce wa kaza sa'iru umurihi hakan nan sauran al'amuransa addiniya wadduniyawiyya na duniya da na lahira to amma ahli sunna su in za su kafirta ka Allah kake tabawa sai su kafirta ka manzan Allah kake tabawa sai su kafirta ka addinin Allah kake tabawa sai su kafirta ka shi ma kuma kafirtawan akwai wa'insu ƙa'idodi da ake fara shimfiɗawa kafin a zo zuwa ga kafirtawar ayyana ka a ce ma kai kafiri ne sai dai kawai a ce in ka ce kaza ka kafirta in ka ce kaza ka kafirta amma su kuma babu wa'insu ƙa'idodi ƙarra suke kallon ka su ce kai kafiri ne ba wa'insu ƙa'idodi ƙarra su kalle ka su ce ma kai kafiri ne ko su ce in kai wa shehu musu kai kafiri ne ko kuma ma wani abun ma in ma sun fahimce shi a matsayin shirka to ba su da ƙa'ida da suke gabatan ma da wani abu kafin su kafirta ka kawai kai tsaye suke kafirta ka wannan duk za mu gani cikin littattafansu ba sharri muka ba ba ba ƙage ba amma mu fara bayanin aƙida ahal sunna wal jama'a malam muhammad aƙida ta ahal sunna wal jama'a sukan bambance tsakanin kafurtawa sakakke ko kafirtawa gamamme sukan bambance da kuma kafurta mutum mu'ayyani sananne ga ka a kalle ka a ce kai wani kafiri ne ko a ce kai alkanawi ka kafirta ahalus sunna sukan tantance wannan littafin gashi ɗaya daga cikin malama ne ya wallafa shi hadhihi aqidatuna wa usulu manhajina fi da'wa hadhihi aqidatuna wannan ita ce mu wa usulu manhajina wannan kuma shine ƙa'idodi na manhajinmu fi da'awati cikin da'awa da ya zo cikin wannan littafin a feji na ashirin da biyar ga abin da ya ce ya kawo ya ce asali na goma sha shida ya ce attakfir wata bidi'u wata siƙu hakamun shara'iyyatu. Fal فالأصل عندهم fi zalika kullihi. أنهم يفرقون بين الحكم المطلق على من على من ارتكب شيئا من ذلك بقول أو قول أو فعل وبين الحكم على مسلم معين إلا إذا أقيم عليه الحجة wa tahaqqaqat ash-shurut wa intafa'at al-mawani'u wa zalat ash-shubhatu 'an al-muta'awwili wal-jahili wal-ma'dhuri wa zalika fima yumkinu jahaluhu wa ta'wiluhu malam yace cikin wannan littafi hadhihi aqidatuna wa usulu manhajina fi da'wati cikin shafi na ashirin da biyar ya ce asali ƙa'ida ta goma sha shida ya ce takfiru kafirtawa wata bidi'u da bid'antawa wata fsiku da fasikantawa an gane ya ce kulluha dukkanin wa'yannan da ka ji an lissafo bid'antawa fasikantar kafir ya ce kulluha dukkanin wa'annan da ka gansu ahkamun shar'iyyatun hukunce-hukunce ne na shari'a ba hukunci ne na wani ba a hukunce-hukunce ne na shari'a sai ce fal'asulu indahum ƙa'ida a wajensu su ahalis sunna fi zalika kullihi cikin hakan dukkaninsa sai ce annahum cewa su ahli sunna yufarriquna suna bambantawa ko suna bambancewa bainal hukumil mutlaqi tsakanin sakakken hukunci duk wanda ya aikata kaza kafiri ne duk wanda ya aikata kaza mushriki ne wannan shine al hukmul mutlaq to su ahli sunna suna bambancewa bainal hukumil mutlaqi tsakanin sakaccen hukunci ala man kaba shay'an ga wanda ya zakke wa wani abu min zalika na daga wancananka da aka faɗi ko kafircin ko fasikancin ko bid'ar sukan tantance an gane tsakanin mutumin da ya zake wa wani abu daga kafircin ko shirka ko kuma bida'ar bi ƙaunin ta hanyar faɗi ya faɗi magana ta kafirci au fi'ilin ko kuma ya aiki ya aikata wani aiki na kafirci to suna sunna suka bambance an gane tsakanin alhukumul mutlaq wa bainal hukumi da kuma tsakanin hukunci ala muslimin mu'ayyanin akan wani musulmi ayyananne sananne kamar yanzu alkanawi wannan an ayyana ni sannan duk wanda ya faɗi kaza kafiri ne to wannan kaga alhukumul mutlaq kenan kai alkanawi da ka faɗi kaza kai kafiri ne kai an gane kaga wannan alhukum ala muslimin muayyanin kenan to ahli sunna suna bambantawa suna tantancewa shine wa bainal hukmi ala muslimin muayyanin suna bambancewa tsakanin sakakken hukunci da kuma hukunci kan wani mutum musulmi sananne ayyananne to daidai nan sai ce illa iza uqima alayhi alhujjatu shi wannan musulmi ayyananne sananne sai dai idan an tsaye da hujja gare shi an gane shi ne illa iza uqima alayhi alhujjatu sai dai idan an tsayar da hujja gare shi an karantar da shi abu kaza fa da ka faɗi fa an ganar da shi abu kaza fa kafirci ne ya fahimta ya gane yake kai to wannan sai a kafirta shi kaga an tsayar masa da hujja kenan shine illa illa idza uqima alayhi alhujjatu hujjatu wa tahaqqaqat ash-shurutu sai sharuda sun cika duk sharadin da zai sa ya zama kafiri sai an samu kafin a ce masa kafiri duk sharuda da aka sa aka jira nan mutum sai ya cika su zai zama kafiri sai sun tabbata an gane wantafa'atil mawani'u mawani abubuwa da za su hana su kare ya zama kafiri sai sun koru babu su wato duk wani abu da zai hana shi ya zamanto kafiri sai ya kau duk wani sharaɗi da zai cika ya zamanto kafiri sai ya cika sai bayan an tsayin masa da wujja shi mutum sananne ayyananne kenan sai malam ya ce wa zalati shubahatu sai kuma shubaha ta kauta gushe anil muta'awwili dangane da mutumin da ya tawili akwai wani aikin kafirci amma tawili yayi an gane tawili yayi sai ya faɗi maganar kafirci akwai cikin sahabbai wanda ya halatta giya ta hanyar tawili ba a kafirta shi ba saboda me saboda akwai wani abu da yake ganinsa kamar gaskiya amma ba gaskiya ba ne shine wazaratu shubahatu sai shubaha ta kauta gushe an gane a anil muta'awwili gabarin mutumin da ya ta'awili wal jahili ko kuma gabarin jahili shubaha ta kau bai sani ba ne sai aka sanar da shi an gane sai an kawar masa da wannan jahilci wal ma'azur da kuma abin yi wa uzuri ta me shi ya cika ya shiga cikin wani yanayi ne aka tilasta shi akan yi kafirci da haka wannan uzuri za a yi masa shine wal ma'azur wal ma'azur sai malam yace wa zalika amma fa ba kai tsaye ake sakin abun ba ka ce ai kai jahili ne kaza kullum ana karantar da kai ana fa'idantar da kai ana kaza sai ce wa zalika fi ma yumkinu jahalu to inda za a yi masa ya ce cikin abin da zai yi a jahilce shi akwai abin da ma'alumin min addini ne bi darura wanda ko kafiri da yake zama a garin musulmai ya san shi ballantana kuma wanda ke da'awai yana cikin addini shi yasa yace wa zalika fi ma yumkinu jahalu hakan fa da aka ce akwai udhur bil jahl fi ma yumkinu jahluhu ne wa ta'awiluhu da aka ce akan karɓi uzurin ta'awili to fa cikin abin da zai yi a yi masa tawili ne ba kai tsaye ba dan at-ta'wil akwai qarib akwai ba'id an gane sai malam ya kawo hadisi yace wa dalilu ala zalika dalili akan haka shine ana abi dharrin annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul daga abu dhar shi kuma ya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadhalika illa hara alaihi ya ce duk mutumin da ya kirayi ɗan uwansa ya kirayi wani mutum da kafirci ko kuma da ƙin Allah kuma sai ga shi wannan mutumin ba haka bane. ne to wannan abin sai ya komo zuwa gare shi wannan imamu muslim ya fitar da wannan hadisin malam ya ƙara kawo wani hadisi shi ma wa an abi dharr radiyallahu anhu annahu sami'a nabiyya صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك شما وانا حديث إمام البخاري شي كما يابتد شي من زال سلama ya ce babu wani mutum da zai jefi wani mutum da fasikanci ko ya jefe shi da kafirci face ta dawo gare shi in ma'abocinsa abokinsa bai kasance kamar yadda ya faɗi ba wato in ka ce mutum kafiri sai kuma bai kasance kafirin ba to sai ta dawo zuwa gare ka to wannan malama sun yi magana dangane da me zai dawo shin kafircin ne zai dawo shi bai zama kafiri ba kai ka zama kafiri ko a'a zunubin ne na in ka jefe shi da kalma ta kafirci to sai shi ba kafirin bane to wannan zunubin zai dawo zuwa gare ka wannan malama duk sun tattauna in ka je cikin fathul bari e, al-imam ibn hajar ya kawo zantukan irin su imam al-qurtubi da sauransu an gane cewa ai abin da zai dawo shine zunubin ai saban Allah kai da ka ce masa kafiri to wannan zunubin zai dawo zuwa gare ka an gane to wannan kenan to kaga wannan ka'ida ce gashi cikin littafin ahlus sunna wal jama'a hadhihi aqidatuna wa usulu manhajina fi da'wati shi yasa akwai al-hukm al-mutlaq akwai al-hukm ala muayyanin an gane akwai alhukumul mutlak duk wanda ya ce kaza kafiri ne kamar irin faɗin magabata cewa man ƙala alƙur'anu makhluqun fa huwa kafiru duk wanda ya ce ƙur'ani abin halitta ne kafiri ne kaga wannan shine alhukumul mutlaq amma a iya samun wani ya faɗi wannan abin amma ba lallai bane shi ya zama kafiri a iya samun wani ya faɗi ba lallai bane amma ya zamanto kafiri wannan littafin na biyu da zan karanta sa'an nan kuma in ƙara komawa cikin littattafan shekul islam ibn taimiyya sa'an kuma bayan haka sai mu koma cikin littattafan yan ɗariƙa mu ga su ƙa'ida a wajensu tana saɓa wa shehu ne kai kake kafirta in shehu ya faɗi kace baka yadda ba yanzu nan sa kafirta ka kaga sabanin ahli sunna wannan littafin al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslimi i'tiqaduhu Wannan gashi yanzu zan karanto daidai shafin da malam ya irin wannan bayani da yanzu nan na karanto in ka duba cikin shafi na 44 ga abin da yake cewa malam yace wa takfiru haqqul lillahi فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير إذ مر ما مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يتي فالتكفير كافر تاوى حق لله حقينين الله كافر تاوى حقينين الله فلا يكفر أحد باء كافر تاوى نمتن illa man kaffara wallahu face wanda Allah ya kafirta shi wa rasuluhu manzansa ya kafirta shi au ajma'al muslimuna ko kuma musulmai suka yi ijma'i ala takfirihi akan kafirta shi wato a daidai nan shine abin da Allah ya ce kafirci ne shine ake cewa duk wanda ya aikata kafiri ne an gane abin da Allah ya ishara ya nuna kafircinsa Allah ya yi bayani a kan kafircinsa shine ake aikatawa a cewa na ya kafirta ko shine ake kalla a ce duk wanda ya faɗi kaza ya kafirta saɓanin 'yan ɗariƙa za mu zo su ne suke ƙirƙiro abinsu su faɗi sannan su kafirta wanda bai yadda ba saɓanin a aƙida ta ahlus sunna at-takfiru Haƙƙun lillahi ta'ala fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam aw ajma'a almuslimuna ala takfirihi wannan shine sai yace faman kaffara ahadan malam yace duk wanda ya kafirta wani بغير الكفر الذي قام Burhanul Jaliyu عليه ba tare da kafircin da dalili wujja ƙarar a fili ta tsaye gare shi ba min nassil kitabil azina daga nassin alkur'ani duk wanda ya kafirta wannan ba tare da duk wanda ya kafirta wani ba tare da wannan ba awi sunnatu sahiha duk wanda ya kafirta wani ba tare da sunna ingantacciya ba ba tare da ayan alkur'ani ba awul ijma ba tare da ijma'i ba ba a ijma'i kan faɗin abin kafirci ba ne to duk wanda ya aikata haka sai malam yace fa huwa mustahiqun litaghliz al'uqubati wat ta'ziri wannan ya cancanci a gallaza masa a shaddada masa a tsananta masa a kaurara masa uquba wat ta'zir ai masa ta'zir ta'zir yana hannun alƙali shine ma la hadda fihi abin da ba haddi cikinsa in alkali ya ga dama ya ce ma bulala ɗari in alkali ya kai har kisa yakan iya ya kai an gane a ta'azir ya danganta da irin abin da alkali ya gani ya duba ya ga cewa ayi. yi an gane sai ya ce id marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka katlihi saboda duk wanda ya jefi wani mutum mumini da kafirci kamar ya kashe shi ne dan yanzu in ka ce masa kafiri abin da kake cewa shi ne matarsa ta saku haddi ya hau kansa na ridda da ya yi ba za a binne shi a makabartan musulmai ba an gane ba za a yi masa addu'a ba na Allah ya ji kansa saboda kafiri ne kamar haka kake faɗi jininsa ya halatta kamar haka kake faɗi shi sa kamar kashe shi kai kamar yadda imam bukhari ya rawaito shi daga sabit bin dhahak daga annabi sallallahu alaihi wasallama marrama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi malam yace wal kufru shi kafirci fa ka sani ba wai ana cewa wai ba wai babu kafirci bane a'a akwai kafircin kuma ana yin kafircin an gane sai ce wal kufru kafirci shi ya yana afkuwa ne fa bi ƙaulin kufuriyin da magana na kafirci bi ƙaulin kufuriyin da magana na kafirci laisa fi khilafun mu'tabar wanda a cikinsa ba wani saɓani abin lura abin karɓa abin izina abin akula ba wani saɓani abin akula an gane sai mutum ya faɗi kalma ta kafirci zai kafirta wakaza bi fi'ilin wakaza bi fi'ilin hakan nan kafirci yana afkuwa da aiki in ka aikata aikin kafirci sai ka zama kafiri wakaza bi itiqadin hakan nan kafirci yana afkuwa da ƙuduri in ka ƙulla ka ƙudurce ka sa a zuciyarka kai imani da kafirci ko abin da yake kafirci ne kai kafiri ne kafirci zai afku sai malam ya ce wa laisa min shartil kufri al istihlal an gane ba sharaɗin kafirci bane a ce sai an halatta sai an nemi a halatta abin an gane wannan ba sharaɗi ba ne sai ya ce wa farkun baina takfir al'ami wa takfir shakhs al-mu'ayyani yace akwai bambanci tsakanin at-takfir al'am kafirtawa ga mamme duk wanda yace kaza kafiri ne kamar faɗin ibnu khuzaima cewa man lam yuqirra bi anna allaha على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا kaga wannan at-takfirul am ne an gane man lam yuqirra wanda man tana daga cikin alfazul umum dama an gane to malam yace wa farqun akwai bambanci baina takfirul am tsakanin kafirtawa gamamme duk wanda ya aikata kaza kafiri ne wa takfiri shakhsil muayyan da kuma kafirta mutum sananne muayyani akwai bambanci sai malam yace fa takfiru al'am yace kafirtawa ga mamme shine fa takfiru al'am kafirtawa ga mamme sai malam yace kal wa'id al'ami kamar alkawari ne na narko na azaba ga mamme duk wanda ya kaza zai shiga wuta duk wanda ya kaza zai shiga wuta an gane yace yajibul qawlu bi itlaqihi wa umumihi dole ne a faɗe shi a sake shi a ce duk wanda yace kaza kafiri ne duk wanda ya aika kaza kafiri ne wa umumihi a game shi shi ma ce duk wanda ya aikata kaza ya kafirta sai yace ka qaulil a'immati kamar faɗin jagorori limamai na sunna cewa man ƙala alƙur'anu makhluqun fa huwa kafirun duk wanda ya ce alƙur'ani abin halitta ne to kafiri ne duk wanda ya faɗa haka kafiri ne kaga wannan at-takfirul am kenan sai ce wa ka qaul ibn khuzaima hakan nan kamar faɗin ibn khuzaima rahimahullahu Allah ya masa rahama man lam yuqirra duk wanda bai tabbatar ba bi annallaha da cewa Allah a ala arshihi ya daidaita kan al'arshinsa qadistawa haƙiƙa ya daidaita kan al'arshinsa fauqa sab'i samawatihi a saman sammansa bakwai fa huwa kafirun wannan kafiri ne duk wanda bai tabbatar da aka ba halalud dami jinin sama ya halatta wa kana maluhu fai'an dukiyarsa ta zamanto ganima kaga wannan at-takfir al-am kenan wannan shine al-hukm al-mutlaq an gane sai malai yace to akwai bambanci tsakanin wannan wa takfiru shakhs al-muayyan da kuma kafirta wani mutum muayyani sananne an gane akwai bambanci sai yace la budda fihi min tawaffur shuruti shi wannan na kafirta mutum ayyananne sananne dole ne cikinsa sai sharuɗa sun cika shine la budda fihi min tawaffuri shuruti min tawaffuri shurut dole ne sai sharuɗa sun cika shi wantifa'il mawani'i dole ne sai duk abin da zai hana da zai kare a ce masa kafiri ya kau ya koru ba wannan abin sharɗa kuma sun cika sai malam ya ce to kaga wannan ka'ida ne shi yasa nake cewa dole ahli sunna ku je ku yi karatu ku ringa tantance khawarij da ahli sunna ku ringa tantance masu afkar din boko haramun da ahli sunna yanzu kawai naga ka aikata wani abu ina ganin wannan abin shirka ne kawai ba tare da na tsayin ma da wuja ba kawai in zo in kama ka in ce kai kafiri ne wannan khawarijanci ne ba ba aqida ne na ahli sunna ba hoda ne a fahimta ta ina ganin cewa wannan fa abin da ka ka faɗi fa ya kai ka zama kafiri ba a haka ana tantancewa shi yasa malam sai ya ce fala yalzamu min at-takfir al-mutlaq al-ammi takfir ash-shakhs al-mu'ayyan yace fala yalzamu baya zama tilas min at-takfir al-mutlaq al-am daga kafirtawa sakakke gamamme baya lazimta a ce dole menene baya lazimta takfiru shakhsil muayyan kafirta wani mutum sananne a ce dole shi ma sai an kafirta shi ko dole sai ya zama kafiri akwai abin da kafirci ne amma ba tilas bane kuma wani gashi ya aikata shi shi ya zama kafiri ba dole bane kila akan samu abin da zai hana shi ya zamanto kafiri almane an gane ko kuma a'a din ya zama kafiri bai cika ba an gane shi yasa dole sai mun kiyaye shi yasa ya ce ba dole ba ne in kafirtawa mamme sakakke an same shi to ba dole ba ne kafirta mutum ayyananne ya zama dole ne kuma a kansa din dole ya zama kafiri sai ce hatta ta tawaffara fihi shurutu takfiri kaji yace har sai sharuɗa na kafirtawa sun tabbata game da shi an gane watan tafiya anhu mawani'uhu duk wani abu da zai hana ya zamanto kafiri sai ya ku kaga wannan shine aƙida na ahli sunna tsantsa haka kuma in ka duba cikin littattafan malaman mu manya-manya haka za ka samu wannan magana kamar yanzu in ka duba cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya cikin mujalladi na 35 in ka duba cikin shafi na 165 ga abin da ibn taimiyya ke cewa dangane da wannan abin da na karanto ya ce faƙar ya kunul fi'ilu awil maƙalatu kufran ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل ويقال من قال كذا فهو كافر أو فعل ذلك فهو كافر يتي لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره hatta ta ƙoma al-hujjatu allati yukaffaru tarikuha yace wa hadha al-amru muttaridun fi nususil wa'id inda ahli sunnati wal jama'a yace fala fala yushhadu ala mu'ayyanin min ahli qiblati bi annahu min ahli an-nari li jawazi alla lifawati shartin au bi subuti mani'in haka ibn taymiya ke faɗi mu koma mu ji abin da shekul islam ibn taymiya yake cewa yace faqad yakunu al-fi'lu aw al-maqalatu kufran yace magana ko aiki yakan iya zamantowa kafirci fa magana ce takan iya zamantowa kafirci aiki ne yakan iya zamantowa kafirci wa tulaqul qawl kuma a saki zance bi takfiri man qala tilkal maƙala, da kafirta wanda ya faɗi wannan maganar wacce ita take zama kafircin aw fa'ala zalikal fi'l hakan akan saki zance ga kafirta wanda ya aikata wannan aikin waye ƙalu a ce waye ƙalu a ce man ƙala kaza duk wanda ya ce abu kaza an gane fa huwa kafirun a ce kafiri ne kaga al mutlaq kenan al am kenan ko at-takfir am kenan a ce man qala kaza fa huwa kafirun aw fa'ala zalika ko a ce duk wanda ya aikata wannan abin da aikata shi yake zamantowa kafirci fa huwa kafirun a ce shi kafiri ne sai ce lakinna shakhsal muayyan ibn ya ce sai dai mutum ayyananne zai qala zalika ƙau, wannan da ya faɗi wannan magana au fa'ala zalika alfi'l ko ya aikata wannan aikin da aikata shi kafirci ne ko ya faɗi wannan magana da faɗinta kafirci ce sai dai cato wannan mutumin la yuhkamu bi kufrihi kaji ko ka'ida ba a hukunci da kafircinsa hatta ta koma alayyil hujjatu har sai hujja ta tsayi gare shi kaji ko wujjan ma wace iri allati yukaffaru tarikuha Wace wannan wujjar ake kafirta duk wanda ya batta wujja ce gashi ta tsayi gare shi kila aya aka janyo masa kaga duk wanda ya bar aya to kaga za a kafirta shi dan ya bar aya hadisi aka danyo masa ingatacce sai ya ban wannan hadisin duk wanda ya ban wannan hadisin zai kafirta kaga hatta ta koma alayhi hujjatu wace iri allati yukaffaru tarikuha wannan da ake kafirta duk wanda ya batta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har izuwa inda yace a wajen ahli sunna wal jama'a ba sa shaida ga mutum ayyananne daga cikin ahalil qibla bi annahu min ahlin nari su ce ai wani dan wuta ne ba sa haka a ce wani dan wuta ne ba sa haka sunna an gane ibnu taymiya kamar an tambaye shi saboda me ba ku haka sai ce li jawazi Allah yalhaqahu saboda zai iya yiwa kuma ba zai shiga cikin ai wutar ba saboda me lifawati shartin saboda rasa wani sharaɗi na shiga wuta da aka yi au li subuti mani'in ko saboda tabbatuwar wani abu da ya hana ya zama ɗan wuta shi yasa wanda ya san abin da yake ahli sunna ba kaji ji yana cewa wani ɗan wuta ne ko da ya karanto cewa eh wanan nan ya faɗi kafirci to ya ce wani ɗan wuta ne ba a haka ko da ka ga munin aikin mutum shi yasa to dole sai muna bayani dan a ringa tantance aqida sunna da khawarijanci dan a ringa tantance aqida sunna da boko haramun an gane yan boko haramun ba su da ka'ida gurin takfir shi yasa zaka ga suna kafirta kowa akwai wanda Nima ya taba cewa nima kafiri ne wallahi malam muhammad cikin yan boko haramun din nan ko masu fikirar boko haram wallahi akwai wanda ya ce min nima kafiri ne kaga wa'annan ba ahli sunna ba ne an gane to aka shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wato malam muhammad akwai karatuttuka da yawa akwai zantuka amma saboda ina ganin kada mu wannan an gane eh, kada mu koma Eh, a bisa wannan kamar yadda na ce alhafiz ibn hajar gurin wannan hadisin da ke cewa idan ƙalar rajulu li akhihi ya kafir faƙad ba a bihi a huma ya kawo zantukan maluma an gane inda aka ce ma'anarsa shine ƙila ma'anahu raja'at alaihi naqisatuhu li akhihi wa ma'siyatuhu an gane akwai wanda suka faɗi haka ko kuma wa ma'asiyatu takfirin akwai wanda suka ce ai faqad raja'a alaihi takfiruhu to dai akwai zantuka dai da yawa in mutum ya koma zai ga wannan hatta inda imamul qurtubi yake cewa wal hasilu أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه to dai akwai haka amma shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa mu ƙara wannan cikin mujalladi na uku shafi na 229 ga abin da yake cewa yace inni min a'zamin nasi nahayan an an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'asiyatin yace illa idha ulima annahu qad qamat alayhi hujjatu hujjatur risaliyatu an gane ko yace allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasikan ukhra wa asiyan ukhra wannan duk in kana bibiya wato cikin littattafan malama na ahli sunna za ku ga wa'annan ka'idodin to malam muhammad kaga inda muka karanto nan wannan qawaid na ahli sunna ko kaga inda muka karanto to mu koma na yan ɗariƙa malam muhammad mu koma na yan ɗariƙa su na yan ɗariƙa malam muhammad kana ji mu koma cikin kitabun rima ka ji ƙa'idodi ko ko kuma mu koma cikin kashiful ilbas eh, mu koma cikin kashiful ilbas fara sa mana shi kashiful ilbas Malam Muhammad kashiful ilbas shafi na arba'in da biyar za mu ga su ƙa'idodinsu kashiful ilbas an faidatul khatimi abil abbas ɗaya na ɗauko na wata nan kashiful ilbas kace 95 ai ok yau 95 yayi ya yi haka ya yi haka ya yi haka casa'in da biyar ya yi haka nan casa'in da biyar ɗin ka buɗo ɗan jika ƙasa ɗan jika ƙasa ba farkon ba ɗan jika ƙasa mu gani je ka ƙasa Tisin za mu shiga Yanda za a yi to bawan nan mu fara da kitabun rima don in tabbatar da fejin. Shi yasa nan nawa ya bambanta da wannan. Amma Malam Muhammad. na zuwa barin duba. Barin duba. Ko dai nan. Tsaya in duba to ana wani gani. tsara duba nawa na gani in amma uwa casa'in da biyar ne fa kashiful ilbas kenan ko eh kashiful ilbas ne wannan ina zuwa a gaskiya ne ba a nan ba ne ina zuwa ba a casa'in da biyar ba ne ina zuwa ina zuwa ba a casa'in da biyar ba ne shi ya sa dai da dai ka sa wani malam muhammad kafin mu zo kan wannan fi ta haƙiƙin ru'ya sa wani sa kitabun rima za mu duba mu gani na 'yan ɗariƙa sa kitabun rima don cikin fasalin da za a samu wannan abu shine fi hadiri. min al-inkari ala ahli al-khususiyyati za mu gani ni ana wannan peji na nawa ne ni ana wani nan tabin rumal nake ga ko eh yawa to mu fara da shi kaka damu mu fara da shi kitabun rima din buɗe mana shafi na shafi na ashirin da hudu mu gani shafi na ashirin da hudu kitabun rima ɗin ka buɗe malam muhammad shafi na ashirin da hudu kitabun rima kitabun rima shafi na ashirin da hudu kaga wannan mun kawo ka'idodi na ahli sunna ai to za mu gani su wa'annan yawwa gashi a nan eh gashi a nan ka buɗo malam muhammad ka buɗo shafi na ashirin da hudu na bude malar kanan to gashi inda yace wali haza qala shekuna, radiyallahu anhu kama fi jawahir al-ma'ani wa man a'rada an ahli asrihi kaga wajen a'a ina duba wali haza yawa ga wajen nan ga wajen nan na gani wali haza qala shaykhuna amma da ka sa shi ya zama babba su ringa gani gashi wali haza ƙala shekuna kagwajen wajen malam muhammad na ni na ga fani wajen yauwa to ɗan sashi ya zaman to babba su ka ji yadda suke kafirta mutane eh, a sashi ya zaman to babba kaga yadda muka fara cewa ahalis sunna eh, su ahalis sunna ba su kake saba su kafirta ka ba ko kuma ka saba malaman su ko shehunansu in ma suna da shi kaga inda malam muhammad ya sa bayan ya kawo ya ce wali haza ƙala shehuna ya ce saboda haka ne shehunmu ya faɗi radiyallahu an wannan kitabun rima ne na? wali haza ni kama ka ce wali haza amma isa yana da farkon shi ke na malar kanawi tunda ya ba matsala ba matsala kakka damu To shi haza fale haza e duk ba matsala in ma an samu wannan ne. Duk ba matsala. e amma tunda na kan abin da ake gani fali haza din mu karanta a haka mu karanta na kan. ce fale haza saboda wannan ne. ya Yace ƙala shaykhuna radiyallahu anhu kama fi jawahiril ma'ani ga abin da ya ce wa man a'rada ومن أعرض عن أهل عصره مستغنيا بكلام من تقدم من الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان وكان مثله كمن أعرض عن نبي زمانه وتشريعه مستغنيا bi shara'i'in nabiyina alladhina khalaw qablahu fayusajjalu alaihi bi tabi'il kufuri. malam muhammad ga fassara abin da suka ce suka kafirta mutum ya ce shehu tijjani ya faɗi kamar yadda yake cikin jawahir ma'anin inda shehu umar lufuti ka san ko a jawahir ma'anin da yi ba ka zo ka ce ai suna da wani wanda aka buga ko aka wannan Umar wannan Umar al-Futi ne ya masa ya yace haka yake cikin jawahirul ma'ani yace saboda haka ne ma shehu mu ya faɗi cikin jawahirul ma'ani ga abin da shehu Tijjani yace yace wa man a'rada an ahali asrihi dukkanin wanda ya da kai gabarin ma'abota zamaninsa wato ga waliyin da yake zamanin ka sai ka kau da kai ga barin waliyin da yake zamanin ka, to duk wanda ya bijire ya kau da kai ga barin waliyan da suke zamaninsa mustagniyan yana mai ganin ya wadatu bi kalami man taqaddama min al-awliya al-amwat yana ganin ya ya wadatu da zancen da waliyan da suka gabata suka mutu suka faɗi yana ganin cewa na baya sun ishe shi ya ban na zamaninsa duk wanda ya yi haka in shehu tijjani ya ce tsobe a alaihi za a buga masa stamfi bi tsabi hirman wato abin da yake nema za a hana shi tunda dai ya bar waliyan da suke zamaninsa ya bar zancensu yana ganin cewa zancen waliyan da suka gabata ya wadace shi to duk wanda ya yi haka za a buga masa stamp na haramta masa abin da yake nema kaga wannan kalmar wannan ɗan gana ɗin da ya ce in shewunka na gabanka ya ce ko annabi muhammadu ne ya bayyana ka bar shewu ka tafi gurin annabi muhammadu an cire ka daga cikin halara kuna jiyo ƙanshin wannan maganar tasa a cikin abin da nake karantowa ko eh kuna jin ƙanshin wannan maganar haka ɗariƙar take kaga shehu tijjani yace wa man a'rada an ahli asrihi duk wanda ya bijire gabarin waɗanda suke zamaninsa mustaghniyan bi kalami man taqaddama min al-awliya'i al-amwat ya bijire saboda ga maganar yana ganin ya wadatu da maganar waɗanda suka gabata daga cikin waliyai ya ce a alaihi bi tsabi hirman sai abu ga masa na yake nema a buga masa stamfi na haramta masa ya ce kai tsaya ka ji kwatankwacinsa za su kafirta shi tsaya ka ji wa kana misluhu to kwatankwacin wannan wanda ya bar waliyan lokacinsa ya koma yana shinshinu zantuka na waliyan baya to wa kana misluhu kwatankwacinsa ya kasance kaman a'rada annabi zamanihi kamar wanda ya bujire ya kau da kai gabarin annabin zamaninsa ne ya kau da kai gabarin annabin zamaninsa wa tashri'ihi kamar wanda ya bujire ya bar shari'ar annabin da ke zamaninsa ne yake bin ta wani annabi a baya ka ji da abin da suka kwatanta shi za mu je za ka ji sun kafirta shi mustaghniyan ya bar shari'ar annabin zamaninsa ya bar annabin zamaninsa ya tafi annabin baya mustaghniyan yana mai wadatuwa bi shara'i'in nabiyina da shari'o'in annabawa na baya sun ishe shi sun wadace shi ya bar na annabin zamaninsa to wanda ya bar shehun zamaninsa yake ganin ya wadatu gazance na shewunan baya to kamar wanda ya yi wannan ne kaga sun haɗa shewunansu da manzan Allah alladina khalau qablahu annabawan da suka wuce kafin ya zo shi sai ce fayu sajjalu alaihi bi tabi'il kufri kaji sai a masa stam na kafirci kaga sun kafirta shi ko malam muhammad malam muhammad kaga sun kafirta shi ko fayu sajjalu alaihi bi tabi'il kufri kaga sun kafirta shi ko muna saurara kenan yanzu waliyansu yanzu kamar yadda kaga annabawa haka suke kaga sun kwatanta waliyan da annaba kuma sun kafirta mai shi fa alaihi bi tabi'il sun hada waliyansu da annabawa kuma sun kafirta wanda ya kangare wa waliyan kaga ba Allah bane ba fa yasa wannan abin dan Allah wanda ya faɗi wannan akwai wanda ya kai mai kafirta al'umma irin wanda ya wannan abin dan Allah duk duniya in ana neman mai kafirta musulmi in ka wuce wannan wala ba ka samu ba babu an bujirewa Shehu annaba aka bijirewa kuma sai aka faɗi hukuncin wanda ya bijirewa Shehu shine kafirci to shi shewun waye waye aiko shi ina sunansa yake cikin alkur'ani waye ce a annabi akwai wanda ya ce a shi shine Allah to Shehu fa kaga sun kafirta mutane to malam muhammad kaga dai nan abin da suka yi to mu je gaba malam muhammad cikin dai wannan littafin bayan mun nuna nan ka gani zahiri Eh sun faɗi shehu tijjani ya faɗi cewa duk wanda ya bijirewa ma'abuta zamaninsa waliyai kenan ko waliyin zamaninsa yana mai wadatuwa da zancen waliyan da suka gabata suka mutu to haka za a yi masa stam amma na ga kamar an ce to bi'a bi kalbihi ne anan ko ilmu tasawuf yana da nasa ilimi in shehunka na gabanka ko da annabi Muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammadu ranar an fidda kai cikin hadara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana an samu wani almajirin sida abdulkadir jailaninka ko da annabi komi yana da ilimi hatta ilmin tasawuf yana da nasa ilimi in shehunka na gabanka ko da annabi muhammadu ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammadu ranar an fidda kai cikin hadara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana an samu wani almajiri Yawwa, Malam Muhammad to kaga gurin nan, kaga wannan shi ya san sufanci. Gashi yanda muka faɗi cikin kitabun rima, cikin kitabun rima. shafi na ashirin da hudu gashi nan ya ce fali haza inda malam muhammad ke nunawa fali haza ƙala shekuna radiyallahu anhu kama fi jawahiril ma'ani ya ce saboda aka nema mu ya faɗi kamar yadda yake cikin jawahiril ma'ani ga abin da shehun ya ce ya ce wa man a'rada an ahali asirihi duk wanda ya bijire ya kau da kai ga ma'abota zamaninsa mustaghniyan bi kalami man taqaddama min al-awliya al-amwat yana mai wadatuwa da zancen waɗanda suka gabata daga cikin waliyai da suka mutu ya ban na zamaninsa tubi'a alaihi bi tabi'il hirman za a buga masa stamfi na a haramta masa abin da yake nema wa kana misluhu kwatankwacinsa kuma tsaya kaji kwatankwacinsa kaman a'rada annabi zamanihi wata shiri'ihi kaman mutumin da ya bujire ne gabarin annabinsa na zamaninsa da aka aiko masa ya bar shari'ar annabin zamaninsa da aka aiko masa mustaghniyan bi shara'i'in nabiyyin alladhina khalaw qablahu yana mai wadatuwa ga shar'o'in annabawa da suka shuɗe kafin zamaninsa ko kafin annabin zamaninsa sai yake bin shari'arsu to wanda yayi wannan gashi za su kafirta shi fa yusajjalu alaihi bi tabi'il kufri sai a buga masa stamfi na kafirci kaji fa kaga anan sun hada shehunai da manzan Allah ko da annabin Allah sun ce in ka ce za ka bijire wa waliyin zamaninka kai kana ganin ga waliye da suka gabata su ne naka to in kai haka to daidai kake da mutumin da ya bijire wa annabin zamaninsa yana ganin ga wata shari'a ta annabawa ita zai bi kaga wannan kafiri ne ko to haka wancan ma kafiri ne wajen shabai ɗin kenan wancan ma kafiri ne shi ma kuma wannan wajen shabai din za ta bayyana ƙarara a cikin jawahirul ma'ani kaga shi yasa na ce ma wayannan mutanen ba wanda ya kai su kafirta musulmi babu malam muhammad cikin wannan dai littafin cikin dai wannan littafin cikin wannan littafin afuwa cikin wannan littafin Malam Muhammad mu tafi shafi na 147 Shafi na 147 Shafi na 147 Shafi na 147 Malam Muhammad shafi na 147 Shafi na 147 Malam Muhammad 147 shafi na ɗari da arba'in da bakwai mu ƙara zuwa inda za su kafirta wani saboda shehunai ɗari da arba'in da bakwai malam muhammad wa ha, yawwa kai malam muhammad daɗin karatu da masu ido kenan wallahi daɗin karatu da masu ido kenan malam muhammad yawwa kai malam a anya kuwa ba bane malam muhammad za mu gani ba nan ba ne yawwa gashi nan gashi nan wamina yawwa yawwa malam muhammad kai allah ma albarka kaga wannan ma cikin kitabun rima ne tsaya ka ji inda za su kafirta eh, malam muhammad kaga yace waminha yace yana daga cikin abubuwan da ake kawowa dan ka ji yace anna ba'd Ikhwanis Sadiqina, as-sadiqin kaga anna ba'd Ikhwanis Sadiqina as-sadiqin yace lalle shashin wayansu ƴan uwa masu gaskiya ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ga manzon Allah shi shashin ƴan uwar ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa arada an yusallima alaihi sallallahu alaihi wasallam da ya ga manzan Allah sai ya soye wa manzan Allah sallama shi ɗan uwan ne ya ga manzan Allah sai ya soye wa manzan Allah sallama sai suka ce fa'a'arada anwun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wai sai manzan Allah ka ji fa manzan Allah za a yi wa sallama ya kau da kai wai sai manzan Allah kawai sai ya kau da kai za a yi masa sallama kawai sai ya kau da kai bayan ya kau da kai ba nan ya tsaya ba walamahu lauman shadidan walamahu ya zargi wannan wanda zai masa sallaman nan lauman shadidan zargi mai tsanani hatta ƙala lahu anta kafirun kaji wai wai wai manzan Allah ne ya dubi mutane ya dubi mutum wai wai ya ce wai kai kafiri ne kaji malam Muhammad hatta ƙala lahu anta kafirun saboda tsananin zargi har manzon Allah wai ya dubi wannan mutumin ya ce kai kafiri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa khafa zalika ala nafsihi sai shi wannan mutumin sai yi tsoron hakan a kansa manzo Allah ya ce masa kafiri wa qala sai wannan mutumin yake cewa ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah an tabibu kai fa likita ne wai manzo Allah za a yi wa gyara inna lillahi hatta sigar da aka kawo wannan abu ma akwai rashin kunya wallahi malam Muhammad wa kamar mutum ne ya yi abin da ba a yi tsammanin zai yi ba saboda ya wuce matsayin ya yi sai a yi masa tuni fa kai fa kaza ne haka suka ce an yi wa annaba ana sai wai mutumin yake cewa da manzon Allah anta tabibu kai fa likita ne famal hilatu to menene hila kaji manzan Allah sun ce ya kafirta mutum bayan ya kafirta mutum ga mutum yana tambayan manzan Allah wato tunda kai fa likita ne wa kai ne ka wani abu nan malam Muhammad wani abu na ba daidai ba in ka ka yi wani abu na ba daidai ba sai yanzu wanda ka yi wa na ba daidai din ba sai ya ringa tuna ma fa kai wane ne fa kamar cewa abu kaza fa bai kamata fa ka ba ka wuce matsayin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'u inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wallahi yan ɗariƙa ban san kallon da suke wa manzon Allah ya kai haka wallahi sai da ina karanta wannan abu wallahi malam Muhammad ban san kallon da suke wa manzan Allah ya kai haka ba wallahi malam Muhammad wallahi malam Muhammad ni ban sani ba Malam Muhammad na mala alkanawi to kaga sai wai ke cewa wai sai ya ce wa manzan Allah wai fa ya rasulallah sallallahu alaika anta tabibu famal hilatu fil khilas an gane ko khalas amma khilas eh, shi zai fi famal hilatu fil khilas wato menene dabara cikin kubuta daga haka tunda dai ka kafirta ni din faƙala sallallahu alaihi wasallam wai sai manzon Allah wai yace masa zaka ji yace in aratta naja in aratta najata in kana son tsira falazimi shaykha umar to ka lazimci shehu umar wato saboda shehu umar manzo Allah din ya kafirta shi kai Allah wai da mutanen ko gwara ku ringa rubuta mana ruwan bagaja wallahi muna sanin tatsuniya kawai kuke bamu qala salama wai sai manzo Allah ya ce in aratta najata in kana son tsira fa lazimi shekha umar to ka lazimci shehu umar alladhi kunta ma'ahu wannan da ka wannan da ka kasance tare da shi to tsaya ka jima zamansa da shehu umar ya fi zamansa da Manzon Allah a wajen yan ɗariƙa zama da shehu ya fi zama da Manzon Allah tsaya ka ji sai ce wa mula wa mulazamatuhu wal julusu ma'ahu ka ji fa wa mulazamatuhu lazimta wannan shehu umar ɗin wai in ji Manzon Allah wal julusu ma'ahu da kuma zama tare da wannan shehu umar ɗin afdalu min suka fi raudati ya fi ka zauna a raudata inna lillahi wa inna ilaihi kaji fa zamansa da shehu umar ya fi zamansa da manzan Allah kaga wannan duk ma'ana in shehunka na gaban ka fa kaga yana fitowa cikin karatun in shehunka na gaban ka ko annabi ne ya bayyana to gashi zamansa da shehu ya fi zamansa da manzan Allah falazimi shekha umar alladhi kunta ma'ahu wa mulazamatu wal julusu ma'ahu afdalu min julusika fi raudati zamanka da shehu umar ya fi ka zauna a raudata wala takhruj an alqaryati allati huwa fiha illa bi izini. sannan kakka fita daga garin da yake ciki shi shehu umar din sai da izininsa malam muhammad kaji wannan karatun gashi a cikin kitabun riba zama da shehu ya fi zama da manzon Allah an kafirta ba daban an saba wa Allah ba dan an saba wa shehu wai manzon Allah wanda yake bil mu'minina ra'ufur rahim wai shi ya kalli ɗalibi ya ce masa an ta kafir kai kafiri ne inna lillahi wa inna ilaihi manzon Allah ne ya kafirta gashi kuma cikin littafin kuma kai ka ce wani abu aka aka kafirta a'a shehu aka bari wai manzon Allah ne ya kauda kai za a yi masa sallama saboda an saba wa shehu manzon Allah wai ya kau da kai saboda an saba wa shehu malam Muhammad ya malam kanawi to kaji inda suke kafirtawa ko kaji wai manzon Allah ya kafirta wani eh saboda ya bar shehu malam Muhammad mu ƙara komawa dai ai yau <laughs> Allah dai ya kyauta kaga to wannan cikin kitabun rima ne gashi kuma mun nuna wajen malam muhammad a'a wannan kana ji wannan mu ban musu haka ai ya isa kwaya biyu mu koma cikin wannan nan mu koma cikin al'ifadatul ahmadiyya ko kuma kafin mu je cikin al'ifaratul ahmadiyya din nan malam muhammad eh malam muhammad mu koma wannan kala kana wanne za mu mu koma cikin jawahirul ma'ani amma eh, tsa'in a a bayan jawahirul ma'ani ba cikin kashiful ilbasi anya malam muhammad kai ma ba wai dan cikin su bane tsayani tsayin sauri in buɗo ma a wani fasali ne saboda mu gane tsayin sauri in buɗo الفصل الثالث الفصل الأول والفصل السابع يوا gashi yawwa malam Muhammad gashi amma malam Muhammad shafin fa da ka buɗe ɗaza a shi ne A shafi na casa'in ne da biyar fa shafi na casa'in da biyar ne wannan kashiful ilbasi ne an faidatul khatin abil abbasi ko kashiful albasi malam muhammad casa'in wannan ai saba'in ne casa'in da biyar casa'in da biyar Casa'in da biyar. A'a shi ɗin ne ba mu dai ga wajen ba gaskiya. In dai a irin kashifin ilbas ɗin da na turo ma nan ne dai casa'in da biyar. Casa'in da biyar. Kaga tamanin da biyu, casa'in da biyar. Casa'in da biyar. Casa'in da biyar. casa'in da biyar casa'in da biyar Malam Muhammad nan ne inda ka buɗo to ina zuwa aisha ina zuwa to ina zuwa za na buɗo na ga iri ɗaya ne casa'in da biyar za mu ga 95 ina zuwa yaya ne farkon na 95 din to lalle akwai matsala malama wai amma malama muhammad kana ji na'am ya soma da muhammad wasalamu wassalam taslima ko yauwa a sittin da sittin da biyar sittin da biyar E, buɗo sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar buɗo sittin da biyar malam yawwa sittin da biyar malam muhammad sittin da biyar malam muhammad sittin da biyar malam muhammad sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar malam muhammad gaskiya malam muhammad allah ya saka ma da alkhairi sittin da biyar malam muhammad sittin da biyar sittin da biyar malam muhammad sittin da biyar sittin da biyar malam muhammad talatin kake buɗewa sittin sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar sittin da biyar yawwa kai gashi nan malam muhammad sittin da biyar sittin da biyar yawwa ɗan yi sama da shi kaɗan mana yi sama da shi wa min kalami sayyidi yi sama yi sama da shi malam Muhammad ban gani ba a'a kai wa ɗan gaba yawa gashi nan hmm. ya ce wa ƙala fi ga littafin da ta'iful minan ba shi ba wa min kalami sayyidi ba wannan ba ƙasa yawwa ya ce wa min kalami sayyidi aliyul khawwas radiyallahu anhu to shehu ibrahim zai kawo zancen su na susufa yana daga cikin zancen aliyul khawwas ga abin da zai faɗi ya ce fakama annahu yajibu yajibu imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kazalika al irin waccan da ya magana fa da muke karantowa ce yace wa ita ƙadal auliya a kullahum illa wahidan bi ghairi عذر shar'iyyin faƙad kazzaba bil jami'i wa baraza Allah bil muharabati to ga wata ka'ida wa man radda da'wata waliyin faqad radda da'wata nabiyyin malam muhammad mu koma mu ji yace yana daga cikin zancen aliyul khawwas ga abin da zai faɗi in ji shehu ibrahim yace fa kama annahu yajibu al-imanu bil anbiya'i kullihim kamar yanda imani da annabawa dukkaninsu yake wajaba dole ne kowane annabi kakaf sai ka yi imani da annabawa to yace kamar yanda imani da annabawan nan yake wajaba dukkaninsu wa tasdiquhum da kuma gazgata su dole ne ka gazgata kowane annabi wajibi ne wa mahabbatuhum dole ne ka so kowane annabi sai ce to kazalikal auliya dan nuna mana wajen kazalikal auliya to su ma waliyai dole duk waliyai kowane waliyi dole ka gazgata shi kamar yadda dole ne ka gazgata annabi yanzu shehu tijjani da ya ce ya ga manzan Allah to dole ka yadda shehu tijjani da ya ce manzan Allah ya ba shi ɗariƙa dole ka yadda kazalikal auliya haka yake a wajensu kamar yadda za ka gazgata annaba to dole ka gazgata waliyan nan kamar yadda za ka so annabawa dole ka so waliyan nan kamar yadda za ka yi imani da annabawa kakaf dole kakaf sai ka yi imani da waliyan nan sai aka ce wa man itaqada al awliya a kullahum duk wanda yayi imani da waliyai dukkaninsu illa wahidan sai dai waliyi guda ɗaya yace bai yarda da shi ba eh, a yanzu da za ka yarda da su sayyidina abubakar da su sayyidina umar da su sayyidina usman da su sayyidina ali kaga duk waliyai ne to in ka ce baka yarda da shehu tijjani ba to yarda da wa'ancan da kai ya tashi aikin wofi saboda mai wa man itaqada al awliya kullahum illa wahidan bi ghairi udhrin shar'in ba tare da wani uzuri na shari'a ba sai guda ɗaya kace baka yadda da shi ba to faqad kazzaba bil jami'i to duk wanda yi wannan ya karyata dukkanin waliyan sannan wa barazallaha bil muharabati ya fito siyaki da Allah kuma tsaya ka ji wata ƙa'ida za su kafirta mutum aka ce wa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata nabiyyin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce wa man radda da'awata waliyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani waliyi to faqad haƙiƙa ba shakka tabbas radda da'awata nabiyin da'awar annabi ya mayar kaga sun kamanta annabi sun kamanta shehu da annabi ko kawai ta annabi ce yanzu duk wanda ya ce bai yarda shehu tijjani ya ga manzan Allah ba to kamar manzan Allah ya karyata ba shehu tijjani ba wa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata nabiyyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani wali hakika ba shakka tabbas da'awar annabi ya mayar wanda kuma ya mayar da da'awar annabi waye shi kafiri ne Malam Muhammad ka nan ma sun kafirta mutum ko? An kamanta da'awar shehu da ta annabi. Naka in ka mayar da ta shehu ta annabi ka mayar, wanda ya mayar da ta annabi kafiri ne. Kaga kai ma da ka mayar da ta shehu ka kafirta. Malam Muhammad akwai wani abu na son zuciya. Sun ce mu da muke musu inkari hukuncin mu ɗaya da kafirai hukuncin ɗaya da munafukai hukuncin ɗaya da mushrikai mu koma da Allah a ga wajen mu koma cikin kitabun rima nan cikin kashful ilbasi kaga wata ka'ida ko ta raina annabawa ta san a kafurta mutane a kan mu zo nan malam muhammad ai wannan ina so a bar daga ƙarshe a bashi daga ƙarshe cikin kitabun rima je kan mun shafi na arba'in mu gani shafi na arba'in yawwa malam muhammad shafi na arba'in kai malam muhammad da malam muhammad kai ma har da kai za a rusa ɗariƙa a yadda kake abubuwan nan shafi na arba'in wa min qaba'ihil inkari i ƙasa ne ƙasa wa min qaba'ihil inkari can ƙasa <coughs> wa min qaba'ihil inkari malam muhammad a ka wuce wajen malam muhammad gaskiya ka wuce yawwa ga wajen yawwa ga wajen ga wajen wa min qaba'ih li inkari ga wajen malam muhammad yawwa kai malam muhammad Allah ya ma albarka malam muhammad Allah ya baka gidan aljanna amma kai hankali ka su turo shehu ya ma salbu fa to tsaya ka ji dan Allah wannan cikin kitabun rima ne tsaya ku ji hukuncin mu a wajensu tsaya ku ji hukuncin a wajensu eh wa min qaba'ihil inkari ga wajen nan malam Muhammad yawwa suka ce wa min qaba'ihil inkari ala al-awliya'i yana daga cikin munanan abubuwa na inkari ga waliyyai irin nasu fa shine annal munkirina lallai su munkiran nan muqtafuna asarar yahudi wal mushrikina wal munafiqina sun bi gurabi ne sun bi hanya ne na yahudawa da mushirkai da munafukai kaji to tunda mun yi wa waliyai inkari to hanyar yahudawa muka bi tunda mun wa waliyansu inkari hanyar munafukai muka bi tunda mun yi wa waliyansu inkari hanyar mushrikai muka bi ga hukuncinmu za a faɗi fala shakka to babu kwakwanto fa annallaha lallai Allah tabbas haƙiƙa ta'ala maɗaukaki yu'aqibuhum zai yi wa munkirai uquba ne bi misli ma ɗoƙiba ko aqaba amma ɗoƙiba aka sa anan bi misli ma ɗoƙiba bil yahudu wal mushrikuna wal munafiquna Allah zai musu ukuba ne tabbas da irin abin da aka yi wa Yahudawa ukuba da shi, da irin abin da aka yi wa mushrikai ukuba da shi, da irin abin da aka yi wa munafukai ukuba da shi, shine fala shakka Allah ta'ala yu'aqibuhum bi misli ma uqiba bihi yahudu wal mushrikuna wal munafiquna lalle ba shakka haƙiƙa Allah zai wa munkirai ukuba ne da irin abin da yewa Yahudawa ukuba da shi da irin abin da yewa mushrikai ukuba da shi da irin abin da yewa munafikai ukuba da shi kamar an tambayi shehu me yasa sai ce littisafihim bi sifatil mazkurina kaji saboda siffantuwarsu da siffofin waɗanda aka ambata yanzu don Allah Yahudawa ba annabi suka yi wa inkari ba yanzu don Allah mushrikai ba annabi suka yi wa inkari ba yanzu don Allah munafukai ba annabi suka yi wa inkari ba to yaya mu da muka yi wa waliyanku inkari za ku haɗa mu da mutanen da suka yi wa annabi inkari oh wato shehunan naku ne a matsayin annabi ke eh, kenan anan ko shine matsayinsu matsayin annabawa shine fa duk fa abun fa wannan ɗariƙar kenan matsayin shehu matsayin annabi tun daga shi wancan annabi wa inkari wannan shehu wa inkari an ce duk da irin sakamakon su ɗaya saboda da shehun da annabi duk ɗaya ne kaga ta nan fa sun kafirta mu nan ma malam muhammad sun kafirta mu dan duk mushriki kafiri ne duk munafiki kafiri ne duk ba yahudi kafiri ne to mu ma kafirai ne dan Allah in kana neman mai kafirta musulmi in ka wuce wannan ai wala ba ka samu ba wallahi ka wuce mai kafirta musulmi ka wuce wannan ba za ka samu ba babu duk duniya malam muhammad mu je na ƙarshe eh, cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya sai a buɗe layi kaga inda shehu tijjani ya kalli wani ya ce masa kafiri yawwa kai malam muhammad shafi na nawa ne malam muhammad na arba'in da biyan ne eh malam muhammad arba'in da biyar ke gaya kaga magana yawwa arba'in da biyar to ka ga magana ta ɗari da goma sha shida kafarta ɗan nuna min ita gata nan a sama kafarta eh kafarta cikin alifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya kafarta ka kafirta Kul ashadu an la ilaha illallah wa وأشهد أن محمد رسول الله i kalmar shahada shehu tijjani ne ya kallo wani ya ce kai kafiri ne kai ka kafirta to tsaya ku ji dalilin da ya sa shehu tijjani ce masa ya kafirta aka ce wa za ƙasa za a faɗi dalili wa za wannan magana na kafarta qul Ashadu Allah, ila ilaha illallah wa Ashadu anna Muhammadan rasulullah ƙalahu shehu tijjani ya faɗi wannan magana ne li rajulin ga wani mutum ja a yi ja'a yusallimu alaihi ya zo ya wa shi tijjani sallama wa qabbala al ya na yadaihi sai ya sumbaci ƙasa a gabansa fa karahu kawai sai shi tijjani sai ya ambaci wannan abin yace kafarta ka kafirta wa amarahu kuma ya umarci wannan mutumin da ya kafirta bitajdidi aƙadin nikahi da sabunta ɗaura aure tunda matarsa ta saku ya kafirta kama an tambayi shehu tijjani saboda me sai ce li anna nikahahu fasakha bizalika saboda aurensa ya ɓaci to yanzu dan Allah muƙaddara wannan mutumin kafirci ya aikata ya sumbaci ƙasa a gaban shehu tijjani yanzu dan Allah ina iqamatul hujja anan dan Allah ina dawabitut takfir anan dan Allah dan Allah kawai aka ce kafarta ka kafirta aka ce ya maimaita kalmar shahada wani mutum ne fa yazo ya ne masa sallama kaga yanzu shehu shehu tijani bai amsa sallaman ba saboda kallon kafir yake masa bai amsa sallaman ba yanzu dan Allah ina faɗin Allah wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan wa za qalahu li rajulin a yusallimu alayhi wa qabbala al-ardha bayna yadayhi fa zakarahu wa amara bi tajridi aqlin nikahi li anna nikahahu fasakha bi zalika auren sai ya baci kaga mu a wajen ahli sunna wannan ba daidai bane wannan ta'addanci ne gurin kafirta mutum mutum yana aikata kafirci kawai ka kalle shi ka ce kai kafiri ne to shehu tijani gashi yayi a ƙasan shafin ma ɗabi'a shehu tijani ne kafirta mutane ba bisa ƙa'idodi ba a ƙasan shafin ma ya kafirta wata ɗan je ƙasan shafin ma haka halayyarsa take kaga gashi nan magana ta ɗari da goma sha takwas kafarci nan kuma har mata ake kafirtawa kafarti kin kafirta kafarti kin kafirta ƙuli kaga tunda ai mace ce sai ce ƙuli ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah maimaita kalmar shahara sai aka ce waza eh, waza wannan ma cewa kin kafirta aka ce qalahu ya faɗi kalmar kafirtawan ne limra'atin ga wata mace qabbalatil arda baina yadayhi radiyallahu anhu ita ma ta sumbaci ƙasa a gaban shehu tijjani ya kalle ta yace kafarti kaga mu wannan a tafiya suna ta'addanci ne kafirta musulmi ne ba bisa ƙa'ida ba to shehu tijani ɗabi'arsa ne shi yasa na ce duniya in kana neman masu kafirta musulmi in ka samu musamman 'yan ɗarikar tijjaniya to kawai ifatiya an gama ka, ka dai ji inda muka ringa karantowa wa man radda wata waliyin faƙad radda da a wata nabiyin duk wanda ya mayar da da'awa ta wani waliyi ko waye shi to da'awar annabi ya mayar kawai hakika ba shakka da'awar annabi ya mayar can kuma shehu tijjani ya ce duk wanda ya kau da kai ga ma'abuta zamanin zamaninsa saboda wa'yansu waliyai da suka gabata sun faɗi magana yake ganin ya wadatu wannan daidai yake da mutumin da ya kawar da kai gabarin annabin zamaninsa gabarin shari'ar annabin da yake lokacin kaga ɗan wuta ne kenan in ka kau da kai ga maganar shehu don manzo Allah haka ya faɗi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar to suka ce kwatankwacin wannan kamar kwatankwacin wanda ya bujire wa annabin da ke zamanin sa ne don haka za a buga masa stam na kafirci dan Allah wayannan mutanen masu wannan abin har in suna da kunya ma sa kalli wani su ce wai yana kafuta musulmai bayan sun fi kowa kafirta musulmai su kirkiro abu su ce in baka yarda da shi ba kai kafiri ne gashi nan mun karanto ba Allah ne faɗi ba ba manzon Allah ba Allah ya sa mu dace malam Muhammad fara ɗaukan waya Allah ya shirye su To, na'am jama'a lokaci ya yi cike ko so Allah wanda ya saurari karatu zai bugo yana neman karin bayani ko fashin baki ne insha Allahu zai bugo domin a kara fahimta Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa muna yin domin shi ne Allah kara daidaita mu kan layi kowane lokacin za mu fita kan Allah ya dawo da mu layi jama'a za mu ga masu neman karin bayani insha Allah da kuma masu neman su kalubalace malam ko kuwa su neme karin bayani wai su kalubalance yan dariƙa kuma <laughs> ka Allah ya kyauta Ina min muna da kwala da ya kan line kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am dan wa mai magana? Sunana Muhammad daga Abuja. To Malam Muhammad Allah ya kiyaye ka muna jin ka. Allah ya kiyaye mana Malam Muhammad na Isa Isa. Amin amin amin. Allah ya kiyaye mana Malam Alkanawi garkuwan addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Garkuwan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Ina ina miƙa sakon gaisuwa Allah ya karfa Allah ya muku ai malam Muhammad eh wannan sunan mala ya yi min girma eh, Allah ya saka ma da alkhairi i dai fatan alkhairi Ba wallahi ba zan iya dauka ya yi girma Allah Allah eh, eh, ya yi girma Allah ya muku ikhlasi Allah ya muku Allah ya muku Allah ya karfa haka yau wa wannan addu'ar Allah ya mana haka da wannan aiki Allah imana Allah imana haka malam Muhammad Allah na gode kai ma Allah ya ma fiye da wanda ka roka mu na'am amin ya rabbi abin da nake son na ce shine ban dai ji katun daga farko bai na dan makara hmm. farko abin da nake son nayi magana akan shine shi shin bayan sahabbai da mutanen da mutanen da Allah da manzon suka ayyana mutane yan aljanna ne daga zamanin hmm. bari mu ce daga zamanin Sheikh Ahmadu Tijjani zuwa yau za ka iya kallon mutum ka ce shi waliyin Allah ne haka kawai ka ga mutum ko shi wane ne duk bautansa duk abin nan ka ce shi wali ne ka bashi ka buga mishi stamp ka ce shi wali ne dan abin tambaya a nan shi ne ka ce shi wali ne ya ake ka gane shi wali ne me sharuɗin zama wali an ce na mm. amanu wa kanu takun wato wanda yake da wanda ya imani ta kawai shine wali kana da hanyar da za ka iya tabbatar ma mutum imani da takawa ka shiga zuciyarsa ka san tsakaninsa da ubangiji Ba ka da shi mm. sai dai ka sai a iya zato eh, ba ka iya mutum yawwa ba ka ayyana mutum ka ba shi tam ka ce dan aljanna ne ka masa suna sannan wani wauta a wajen yan tijjaniya shi ne sun ce shek wani tijjani ne cikamakin waliyai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikamakin annabawa to ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa cikamakin annabawa daga kansa abinda wannan abin yake nufi shi ne daga kansa babu wani annabi su da suka zo suka ayyana shek tijjani suka masa kasira suka ce shi shine cikamakin waliyai suna nufin daga shek a wani tijjani ba za a kare wani wandi a duniya wajen nan eh to sun ce nan daga nan da suka fahimci aka sai suka ce wai akwai wilaya khasa akwai wilaya amma Ok kar na gane abin da suke nufi, na gane ba sai mun buɗe wannan ba. Eh, amma kuma hatta annabi Isa fa a cikin wilaya amma suka sa shi. La haula wala quwwata illa billah. la haula wala quwwata illa billah nan wautan suna da yawa to wannan kenan wani wani abin da ban ji ko ka yana cikin karatu ba shine yawanci abun da ka karanto a cikin littafin nan ba su san ma shi ba abin da aka dora su abin da ya fi shahara a bakin su yanzu shine a kalilan mafi sauki yanzu shine ka ji ɗan ɗari ka ya ce ma a haifar suna makin annabi akwai kafirta musulmi da fi wannan duk wanda ka ce masa makin annabi ka cire shi a cikin musulunci da zaran ka ayyana mutum makin annabi to kuma inda za ka lura waɗannan abubuwan da karanta bai shahara a bakinsu ba yana cikin littattafai amma abin da ya fi shahara a bakinsu mafi saukin kafirta musulmi da suke shi ne su kira ahli sunna su ce makiya annabi malam ko za ka min gyara dan Allah in ka ce ma mutum makin annabi baka fitar da shi cikin musulunci ba eh, to wato malam Muhammad abin da ya sa ka ga wato ba mu kawo wannan ba wato muna ɗan takaituwa ne akan abin da yake cikin littattafai to lura da eh. ganin haka to shi yasa ka ga bamu wannan ba amma in ka ce mutum yana kin annabi ai gwara kafiri ma saboda kila akwai waɗansu kafiran ma da suke son sa amma ba irin so na shari'a ba masha Allah In ka ce makiyin annabi to kowace hmm. irin kiyayya ta ɗabi'a da ta addini da ta shari'a hmm. to amma abin da yasa ka ga ba mu eh. kawo wannan abun ba saboda shi ba a cikin littafi yake a rubuce ba amma a cikin eh. littafi yake to ba su 'yan ɗariƙar ba ne da suka kawo ɗariƙar suka faɗi sai dai waɗansu daga cikin eh. mabiya su rubuta to mu kuma eh, muna magana ne akan ɗariƙar mm. to ni iya a iya sani na narinsu da Allah wanda ya kirkiro wannan magana na fara jiya bakinsa shine babban mukaddamin su na Bauchi Sheikh Ɗayar Usman Bauchi bakinsa na fara jin makin annabi har wannan maganan ta shahara duk yanzu a yau ina a yanzu a yanzu ka duba comment section za iya ganin an ayyana ka cewa makin annabi me yasa suke wasa da wannan magana suna ba su san girman wannan maganan ba ne su matsalan su wauta da jahilci babu za ka kira mutum makin annabi kuma ka zo ka jage gefe ka ce wai shi ne mai kafirta mutane akan kawai mutum ya ki yin bidi'a ya ki bin wata kirkirarren abu mutum ya ce kar a bi a saki kowa a kama annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ka ce masa mukin annabi akwai wasu mutanen gidan gidanmu yan ka ne na nuna musu hoton kamar eh, eh, eh jafar da wani kafin shi ya ce dan Allah tsakanin ku Allah wannan ya muku kama da makin annabi wallahi ba wanda ya iya bada amsa to kaga babu abu mai sauki babu abin da suka ɗauke shi ina ga su kansu ba su san girman wannan magana na cewa mutum makin annabi akan magana kalilan magana kalilan dan ka ce ba za ka yi maulidi ba kai makin annabi makin annabi kamar fa ka kira mutum kai sai ka ce masa kafiri kau kuma kan yadda ka faɗa wannan ma ya fi muni ma akan kafirci ma annabi to duk waɗannan abin da ka karanta sun saba musu don ba su san littattafan ba za su ce maka su ba san da wannan ba su ba sa kaza ba sa kaza amma me fi shahara a bakin su ayyana mutane na cewa mutum makiyin annabi wannan maganan ya yi muni yan bid'a su duba wannan magana Malamansu su su duba wannan magana babu masu kafirta mutane kamar su Allah ya samu dace Allah ya karfafa ku Allah ya mana ikilasi Allah ya kashe mu akan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam amin amin Allah ya saka da alkhairi Ismail Ibn Kashir Mukabala, what's up They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Now, Madam Muhammad, Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan wa sunan daga na ke kiran mu. Yawwa, sunana Ismail ibn Kafir daga Kano insha Allah. Allah ya kiyaye mala Ismail, duniya na sauraron ka. Na'am, a ah, farko muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma muna jaddada godiyar mu dai har wa yau zuwa ga malaminmu malam Muhammad Sani a Alkanawi sannan godiyarmu ta uku zuwa ga wannan gida na Isha FM gidan hujja. Alhamdulillah mun sauraro kuma Allah ya tattauna. Sannan kuma kai ma ka zo ka yi karatu ba. Wala <laughs> mu tukun na hantar mu bata riga ta yi kwari ba tukun. <laughs> Eh, malik madina. wato a shekara da ta tafikin da aka tattauna wanda hmm. gaskiya wannan haka yake kamar abin da larabawa suke cewa ramatni bida'i hawan sallati wato abin ne hmm. wanda yake kashi ne a gindinsu amma kuma suke kokari su ce ga na wani can ya je ya sakamakon littafin yanzu da yake hannuna akwai littafin wato ainihin alhaji abubakar a teku ɗaya daga hmm. cikin manya-manyan almajiran shehu ibrahim a nan garin Kano mm. a cikin littafin mai suna da wato ainihin Manahil rashad wanda wato mm. shi ne wanda yake bayarwa al'ajwi wato ne yake ba da su akan wasu as'ila da mutanen tari suka masa wanda a cikin wannan littafi a jawab jawab tafi a cikin wannan littafi amsa ta tara da yazo yake bada da amsa akan wata tambaya da aka masa shine yake bada misali akan wasu nau'in mutane waɗanda suke yi wa shehu tijjani da shehu ibrahim inkari sai yake hmm. faɗan magana yake cewa wa amma man yunkiru ala shehu ibrahima amma dangane da hmm. wanda shi inkarinsa ga shehu ibrahim yake yi fa in kana mutamassikan bi dariqati in ya kasance mai riko da dariqa ne shi dan dariqa ne sai yace fala ya hmm. khuruju minha li inkarihi alaihi wato ba zai bar dariqa ba saboda wannan inkari da yawa shehu ibrahim kawai shi ce li'anna ghaliba munkiri Sheikh Ibrahima hasadatun domin galibin masu yi wa Shehu Ibrahim hmm. dariƙa inkari ne na hasada kawai to bari mu ji hukuncin kuma mahallu shahid bayan inda yake cewa inna ma yunkiruna alaihi lil hasadi fa karshe cewa amma in kana yunkiru ala Sheikh Tijani amma in ya hmm. kasance wannan inkarin nasa Shehu Tijani yake yi wa wa ɗariƙatihi da kuma ɗariƙar shehu tijjani sai ce fa zalika huwa al-munkiru allazi la yajuzu salatu khalfahu to wannan hmm. shine munkirin da bai halatta ba a yi sallah a bayan sa ba to wane ne wanda bai halatta a yi sallah a bayan sa ba kaga wannan asalin shine kafirtawa don ba wanda ba a sallah a ga bayan sa sai wanda ba musulmi ba sai dai ko idan misali za su ce a'a sai dai in mutum jahili ne da iya karatun fatiha ba ma to wannan ka ce ba za ka yi sallah a bayansa ba to amma fa wannan ba wai wannan ne yasa ba ba wai jahilci bane bai iya karatun fatiha a'a kawai me laifinsa ya yi wa shehu tijjani inkari ne da ɗariƙa shehu tijjani don haka wannan bai halatta ma a yi sallah a bayansa ba saboda shi yanzu babu wannan magana ta musulunci a tare da shi saboda haka wannan abin da muka ɗan yi tsofa ne kenan domin mu tabbatar wato abin da saniyar gaba ta duk inda saniyar gaba ta sha ruwa ta baya ma a nan za ta sha ya mana yanda hukuncin yake tun daga gurin shi jagoran ɗariƙar haka yake hatta zuwa hmm. mabiyansu na baya baya wato waɗanda muke rayuwa da su wato ko mu ce tun da su sun tafi wanda muke rayuwa da 'ya'yansu suna raye sun sani kuma littafin har yanzu yana na a kasuwa ana siyar da su to wannan shine asalin abin da ake nufi da ɗariƙa da kuma yadda suke wato haba-haba wajen kafirta mutane a ɗariƙa wato akwai wani guri da na so in karanta cikin littafin ifadatul ahmadiyya amma duk da ina tsammanin wato ainihin malam alkanawi zai karanta gurin inda wato ainihin ah, wata aqida ta kafarta mutane na'am na'am wata aqida ta kafirta mutane da shi wato ainihin shehu ahmadu tijani yake tabbatar da ita cikin wannan littafin nasa inda wato ya tabbatar da wani hukunci na kafirci ga wato ainihin shugabanni wanda suke mulkin ƙasar Algeria a wannan lokacin yake cewa me hukamuhum finnari ai wato mahukuntansu gabaki ɗayansu kwamhun kuffarun afuwan wato mahukuntansu gabaki ɗayansu kafirai ne kawai saboda me saboda wani dalilinsa wanda wato ya bar wa kansa saboda wasu turkawa ne wanda suka yi mulkin mallaka a ƙasar Algeria a wannan lokacin kamar yadda shi wato mene halarto magana ya bayani cikin wannan littafi na wato al-ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya saboda haka daidai nan zan tsaya malam ina muku fatan alkhairi kuma ina yi wa al'umma wato ainihin addu'a akan cewa Allah ubangiji ya buɗe wa kowa zuciyarsa cikin waɗanda suke bin waɗannan mutane da kyakkyawar zuciya wanda kuma shi yana yi ne don kawai ya kare abin da ya taso ya ga ana yi a gidansu ko kuma ya mayar da abin kamar kabilanci ko kuma wato wata jam'iyya ta siyasa to Allah ya musu abin da ya fi dacewa da su assalamu alaikum wa rahmatullahi inda ya yi wa maluma godiya fatan alkhairi Amin Sheikh Mala Ismail, Allah ya saka ma da alkai. Eh, ka ƙara fa'ida. Ismail muna Muhimmanci wallahi. Saka da alkhairi. Eh, Saura ka bi shi kuma ta ƙasa ya zo ya ringa karatu. Na Mala kan kai ce. Eh, ca ne ka bi shi ta ƙasa kuma ya ringa yin karatu. Insha Allah, insha Allah. Za mu kira jama'a ku bar mu doki mutane ah, kamar biyu haka zuwa uku. she mu duba mu dasa aya insha Allah Allah ya saka da alkhair to yanzu haka dai malar Kano wani bai shi wani bai wani bai bugo ba mu ji wasu mintoti kadan in ba bugo ba shi kenan la'alla ikon Allah Eh, ko wani kola nan bari eh, kola saya na'am kola saya muna zuwa To, assalamu alaikum kola Wa alaikum salam, Malam Muhammad. Na, Malam kola sunanka daga nake kira. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiran ka daga nan Kaduna, Najeriya. Kamala Abubakar duniya na saurara ka muna jinka. Jamala da farko dai muna wa Allah godiya kuma muna jin daɗin wannan al'amari da malamanmu suke zuwa suke ƙara bubbuɗe mutane ke wanke musu kwakwale da irin wa'annan badakala da ake rubuta littattafansu da mafi akasari ma mabiyan kawai suna bi ne ba san da shi ba sai dai a yanzu don an buɗe ana karanta mana su ma suke ji. To saboda haka muna muku godiya Malam ahmad da wannan kafa kuma ita ma Allah ya ƙara ƙarfafa ta ta daɗa bayyana da zaga duniya baki ɗaya Malam ahmad da ku baki ɗaya da malaman musu malam Sani Alkanawi Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya sa aljanna kuma. da to a Allah ta malam ni tambaya na ga shi shehu zari da ice da wannan mata da wannan mata da wannan namiji da suka sumbaci ƙasa ya ce sun kafirta hmm. to shi menene a dalilin da wannan sun sumbaci ƙasa ya tambaye su kawai ya ji dalilin da ya tambaye su ba amma kawai an ce sun kafirta to yanzu kenan malam duk abin da ka sumbata kenan shi kenan ba cikin addini ba dan yanzu sumbata kasa ni sai ga ai ai kai sai an tambaye ka da manufa ne da me kai ta da menene amma da kan ni mm. ban ji kaman ya tambaye su a ciki ba me dalili to ni shine nake so in ji malam <laughs> to kaga yanda ka gani haka ba su rubuta cikin littafin to kaga yan ɗariƙan su ya kamata su zo su yi bayani amma dai ba mu gani a rubuce ba inda muka gani a rubuce mun karanto ka kafirta menene wani mutum ya zo ya masa sallama ya sumbaci ƙasa kaza kaza to kaga yanda nan kake faɗi kai a matsayinka na ahli sunna kenan kana ganin hanyar da ya kamata a bi kenan saboda kai baka saba kafirtawa ba amma kaga shi ai da ya saba kafirta kawai ce ka kafirta sannan ba su bayani ko kaza ko an tambayi mutumin ko kai yanzu ahlus sunna ne kake ganin ya kamata da wata munufa to ai su ba su da wannan ka'ida ai saboda tsananin kafurtawar ai shi ya sa kamata ya su ba mu amsa a nan to malam kwashi kuma da ya yi sallama ya yi sallama bai ma ansa sallamar ba to kuma ansa sallama ma mutum ya maka sallama baka ansa ba ka jefe shi da wannan mummunan asin shi kanshi rashin amsa sallama ma ba laifi ba ne kenan laifi ne gaskiya amma kaga ai kallon kafir yake masa subhanallah hmm. Allah ya kiyaye malam Allah ya shirya mu hanya madaidaiciya Allah ya sa wanda ba su gane ba su gane malam Allah Allah ya saka mu da lafiya tashi lafiya amin mala abubakar jazakumullahu khairan kuma Allah ya muku haka godi Allah ya saka da alkhairi za mu je kwala na gaba kuma insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kwala sunan ka daga nake kira. ismaila Idris Ilyas Idris. Malam Ahmad ina maka fa'iri da addu'ar karuwan lafiya da imani da albarka da kuma addu'a Allah ya saka maka da alkhairi bisa ga wannan jihudi Allah ya dora maka shi a midanin kana ayyuka kyawawa mu ne wa babban malamin mu Sheikh Muhammad Sani Rabiu Alkanabi barka da zuwa muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kara wa malam lafiya da imani da albarka ya tabbatar da digadigan malam da mu akan su sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa mu da malam a gidan aljanna a ran tashin dakta imana kuma Allah ya muku fiye da nawa amin akramaka Allah a daga cikin abubuwan da madam ya ambata mana na tsananin yadda mutanen da suka kai ga kafurta mutane a ba sani ba ko malam ya ambaci wato shahararriyar magana a cikin jawahir ma'ani cewa duk wanda ya zagi shehu tijjani kuma ya dawwama akan haka ba zai mutu ba sai yana kafiri inda yake cewa mun sabbana Eh, wadawa ma ala zalika wa lam yatum mata kafiran wai kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya masa zamanin haka cewa duk wanda ya zage sa kuma ya ci gaba da haka bai tuba ba zai mutu kafiri to ban sani ba mu dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata shine sibabul muslimi fusuqun cewa zage musulmi fasikanci ne ma'ana saba ma Allah subhanahu wataala ne bai kai haddin kafirci ba to amma ban sani ba shi shehu tijjani shafsiyarsa wace kala ce da idan aka zage ta mutum wato ba zai mutu ba sai yana kafiri Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana abu na biyu malam a cikin bayanansa yana jaddada mana cewa wato shi wali a wajen yan ɗariƙa tamkar annabi ne inda malam ya kawo nusus wanda suke karfafa maganarsa to ni ma zan kawo wata magana wacce take karfafa abinda da malam yake nuna mana cewa fa matsayin shehu to matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma matsayi ne na wani daga cikin annabawa a cikin wato imahu shi wannan pdf din eh, malam muhammad naka idan ka duba shafi na wato 96 fasali ne ma guda aka bude alfasul sami na ashar ya malam muhammad eh dan tsa malam muhammad ya zo ya sa sai ka karantu dakta ok to na eh, malam muhammad fasali na eh, goma sha takwas kai الثامن E! fasali na goma sha takwas malam muhammad na kusa zai iya wato ya tashi ina ganin karanto to haka ba matsala ya tashi na to abinda ya ambata shine ma'ana unwanin wannan fasalin shine anna sheha wa huwa waliyul kamil fi qaumihi kan fi ummatihi cewa wai lallai shehu kuma shine wato waliyi wanda yake alkamil cikakke fi kaumi a cikin al'ummarsa to kan nabiyyu fi ummatihi kamar annabi ne a al'ummarsa kaga wannan nassi ne ma sarihi da yake tabbatar da abin da malam yake ta ambata mana na cewa fa su fa shehu fa a wajen su? musamman aka ce shehu shehu tijjani to fa yana matsayin annabi ne shi yasa anan suka ce fi ilamihim anna shaykha huwa al-wali kamil fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi to daga cikin abin da suka ambata bayan sun sake nana ta wannan magana a cikin wato ainihin shi ne wannan fasalin sai suka kawo wata magana wanda wato gaskiya ne amma kuma daga baya sai suka zo suka nufi karya da ita suka ce fa inna man sawwa rutubatu nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lalle duk wanda ya daidaita matsayi na annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bi rutubati ghairihi min annabiyina wal mursalina da wato daraja na wani wanda ba annabi ba daga cikin annabawa da manzanni wanda ya daidaita matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da matsayin wani daga cikin annabawa ko kuma wato manzanni fil muhabbati wato a cikin soyayyar da yake wa manzon Allah ya daidaita soyayyar da ke wa manzon Allah da wasu annabawa wa ta'azimi da kuma girmamawa wal istimdad wal inqita'i ilayhi bil qalbi wa tashri'i sai ce fa huwa unwanun ala an yamuta kafiran cewa wai duk wanda ya daidaita matsayin manzon Allah sallallahu da matsayin annabawa waɗanda ba manzon Allah ba da kuma manzanni cikin soyayya da girmamawa da kuma wato ainihin shari'a to wannan wato wani bigire ne da in ya ci gaba da haka to ba zai mutu ba sai yana kafiri sai suka ce illa an tudrakahu in ayatun rabbaniyatun bi sabaqi muhabbatin ilahiyya sai dai wato idan wato wata soyayya ta Allah subhanahu ta'ala ya riga ya akan wannan to wannan a wannan bigire kenan sai suka suka ah, suka ji gaba cewa fa idza arafta hadha idan ka san haka fal yakunil muridu ma'a shaykhihi kama huwa ma'a nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama kun ji dai abin da mm. suka ambata akan Manza Allah cewa duk wanda ya daidaita manzan Allah cikin kaza da kaza da kaza to ga hukuncinsa ba zai mutu ba sai yana wato ainihin kafiri in ya daidaita Manza Allah da wasu annabawa a cikin abubuwan da suka ambata sai suka ce to idan ka san haka to falyakun muridi muridi ya kasance ma a shaykhihi tare da shaykhin sa kama huwa ma anabiyhi sallallahu alaihi wa sallam fi at wal muhabbati wal istindad wal inqita' ilayhi bil qalb irin dai wancan abin da aka ambata wa annabi sallama aka ce ma wanda ya daidaita matsayin annabi da wasu annabawa fa annabawa idan ka daidaita matsayin annabi da wasu annabawa ko manzanni misali ka daidaita matsayin manzo Allah sallama da annabi Musa ko ka daidaita matsayin manzo Allah sallama da annabi Nuh ko wani daga cikin ulul azumi na rusul to wai idan kai haka za ka mutu kafiri to sai suka ce to muridi in ya san haka to ya zanto tare da shehinsa kamar yadda yake da manzo Allah sallama a cikin istimdadi da kuma inqita'i da kuma ta'azimi da kuma muhabba to kaga wannan wato idan tabbatar cewa lallai unwanin da suka saka ma wannan fasalin cewa ka sani cewa alwaliyul kamilu ko kuma shehi wanda yake waliyul kamilu a cikin al'ummarsa kan nabiyyu fi ummatihi kamar annabi yake a cikin al'ummarsa kaga wannan sun wato yi ya kai tsaye da nassi sarihi daga wajensu Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu tabewa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma dama dama sun ambata a cikin wato shi dai rimahun in aka duba fasali na talatin da biyu fasali da suka yi masa unwani na ambatan wato sharuɗa na ɗarikan tijaniya suka ce wato a shehu lil muridi shi matsayin shehu a wajen muridi ko kuma shehu a wajen muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah cewa yana cikin daraja ne na la ilaha illallah kuma yana cikin daraja ne na muhammadur rasulullah sallallahu alaihi sai suka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi kai imanin muridi ma yana damfare da shehunsa waka za sa irin umuri diniya wa duniyawiya haka zalika sauran al'amuransa na addini da na duniya yaya za a yi a ce shehu a wajen muridi yana rutuba ko yana daraja ta la ilaha illallah mun san cewa ba mai shiga cikin darajar la ilaha illallah sai Allah subhanahu wataala shi kadai kai hatta manzo Allah sallallahu duk da matsayinsa baya shiga wato cikin la ilaha illallah saboda la ilaha illallah na Allah ne shi kadai sannan kamo Muhammadu Rasulullah wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi ba babu wanda yake shiga cikin wannan saboda menene Shi ne kaɗai ta'atu fi ma amara ne kadai wa tasdiqu fi ma akhbara ne kadai wa shina bi mana an wa zajara da sauran abin da malamai suka ambata karkashin wannan saboda haka a ce shehu a wajen mudidi yana cikin darajar annabawa wasu sallama to tamkar wannan abin ne ake so a sake maimaitawa na cewa shi wali ko shehu kuma shi ne wali cikakke kamar annabi ne a cikin al'ummarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya saka wa malam da alkhairi abubuwan da malam yake nusantar da mu Allah subhanahu ta'ala ya sa mu nusanta Allah ya kiyashe mu tatsewa waɗanda ake kiransu zuwa ga su bar waɗannan ababen in masu shiryuwa ne Allah ya gaggauta shiryar da su ya ba ma malam ladan wato ainihin abubuwan da suke yi in ba masu shiryuwa ne Allah ya kiyashe da al'ummar manzo Allah sallallahu daga sharrin su Allah ya mana maganin su Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzo Allah sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dakta Allah ya saka ma da alkhairi wannan mudakhala da kai tsayi ba wallahi wato ka fa'idan ta Ismail ibn Kathir Mutabawa what's up audio they're eating the dogs they're eating the cats they're eating the pets of the people that live there na malam muhammad a ƙara ɗaukar ko mutum ɗaya sai in ɗan je in kwanta don na ga bacci nake ji alar kanawi ko mutum ɗaya haka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Muhammad Ismail ibn Kashir ne ya dawo. Iko Allah. To mal bari mu ji ka ba. Afuwa, afuwa, amin afuwa. Afuwa mala, amin afuwa. A bani ƴan mintuna ɗaya ma zuwa ɗaya da rabi ya ishe ni insha Allah. Muna ji insha Allah. Wato maganar da ɗan uwa na kuma malami na ma Dr. Idris Ilyas Idris yayi. a ita ce ta sa duba wata magana cikin wato kai kowa Ibrahim wato <laughs> kai kowa ka ne a gaskiya dai kago mutanen eh gaskiya kuna da wayo wato kowa ma ka ne <laughs> wato nan gaba gare ni ga littafin kashful ilbas na wato shehu ibrahim iyas cikin wato shafi na ɗari da ashirin a wannan wato pdf da take gurin kamalan muhammad shafi na sittin da biyar a wannan shafin ƙasa inda mala alkanawi ya karanta ƙasan gurin da mala alkanawi ya karanta okay eh, samu inda mala alkanawi ya tsaya to daga nan gurin za a karatun ya fara eh. daga inda yake cewa wa qala sha'arani rahimahullah sai a duba tun da ni ba kalla nake ban an buɗo wajen sai a faɗa. Wani littafi? Eh. A a eh, cikin kashiful ilbas ba wannan ba. Kashiful ilbas. Kashiful ilbas. Eh wannan me yau wannan. Yau wato daga inda Malam Alkanawi ya tsaya inda ya sa radda da'awata nabi din nan intaha. Daga inda Alkanawi ya tsaya to gurin da ya ce wa qala sha'arani rahimahullah an ga gurin? Na mun gani wurin. Yawwa, Shehu ya ce wa ƙala sha'arani rahimahullah, Imamu sha'arani ya faɗa, ya ce wa ƙa ibnul laban, wato ibnul laban ya afka fi haƙƙi sayyidi Ahmad al-Badawi, cikin wato haƙƙi na sayyidi Ahmad al-Badawi. Wato bi ma'ana ya taɓa mutunci ko darajar sayyidi Ahmad al-Badawi kenan. Menene hukuncin wanda ya taɓa darajar shehi sayyidi Ahmad al-Badawi? To gashi nan zai faɗa. Dalilin haka sai ce me fasulibal qur'anul azim ko suka wato tuɓe masa karatun ƙur'aninsa kakaf wal il da kuma iliminsa wal iman da kuma imaninsa bi ma'ana an zare mai imani an zare masa ƙur'aninsa an zare masa iliminsa saboda ne saboda ya taɓa wato haƙƙi na sayyidi ahmad badawi sai ce ne falam ya zal yastaghifu bil awliya bai wuce ba yana neman agajin waliyai akan me akan a dawo masa da imanin sa da wato Qur'ani da ilimi yanzu shi ba ya fita ba shi da imani yanzu shi ba imani a tattare da shi sai ce hatta dalla hatta dalla hatta dalla ala sayyidi yaqutul arshi har sai da aka yi masa nuni zuwa ga me yaqutul arshi to da aka masa nuni zuwa gare shi fama ba ila kabri sayyidi Ahmad al-Badawi sai wato ya tafi zuwa kabarin wato wannan shehin da ya taba mutuncin nasu cewa wani shehi sayyidi Ahmad al-Badawi wa kallamahu ya masa magana wa sai bashi amsa yana cikin kabarin aka yi masa magana kuma ya bada amsa wa qala lahu sai aka ce masa anta abul fitiyan ya kai kai abul fitiyan rud ala hadha al miskina ra'sa malahu aka gaya sai di Ahmad al-Badawi cewa me ka dawo da wannan abin tausayin miskinin wato ra'asa malahu bi ma'ana jarinsa ko kuma ka ce me kan dukiyarsa jarinsa kenan bi ma'ana da imaninsa da ƙur'aninsa da iliminsa a dawo mar da shi ya taɓa mutuncin ku a cikin kabari faƙala wai yana daga cikin kabarin sai ya ce bi sharti tauba amma da sharaɗi sai ya tuba fata ba sai ko ya tuba da aka gaya masa wa radda alaihi ra'asa malahu sai aka dawo masa da wannan wato ainihin jari nasa to kun ji fa wannan yana daga cikin me hukuncin ai takfirin mutum a zare masa imani shine ya taɓa darajar wani shehi ba iya nan suka tsaya bai ci gaba da cewa sun makala sannan ya ce wa akhbarani shaykhana shanawi babban shehun shanawi ya ba mu labari anna shaksan an kafa hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi lalle an samu wani mutum yayi inkarin halartar maulidin sayyidi ahmad al-badawi fasuli bai imanahu shi ma sai aka zare masa imani shi ma wannan shi kenan saboda yayi inkarin ne maulidi to an zare masa imani to bari ka ji me yayi inkari ba wai maulidin ma hadin gurgum yayi inkari ba a'a shi ya yadda da maulidin a'a wani abu ya gani fa an yi a gurin maulidin yayi inkarin wannan abun bari mu ji wai har ake cewa falam takun sha'aratun minhu hinna ila al-islam to saboda tsabar zare mai imanin da aka yi ma ba wani gashi daga cikin wato ainihin gashi na jikinsa wanda wato ainihin yake da wato ainihin jin dan shi ko kuma yake da alakantuwa da imani ma'ana an zare mai imanin baki daya kamar da yadda ake zara fata akuya idan aka fede ta sai ce fasta gasa bi sayyidi ahmad sai je gurin sayyidi ahmadu sai ya nemi gasa a gurinsa faqala sai shi sayyidi ahmad labadawi ya ce masa bi sharti allah ta'ud amma da sharadin ba za ka kara wannan inkari ba faqala na'am yace iya amince ya yadda faradda alaihi sauba imanahu kun ji ko wai sai aka dawo masa da wannan tufafi na imani nasa Ya ma'ana wato dama shi yasa ce muku shi wannan salabin da aka mar kamar a tuba mutum ne tsindir ba kaya ko a za an ce masa ba za ka kuma bai ce da ba zai kuma ba sai aka dawo aka lullube shi da imaninsa sun makala sannan ya ce ma za tun kirto yanzu aka tambaye shi kala sai ce shi fa abin da yake inkari shine ikhtilatul rijali bin nisa shine cakuduwar ma kawai a maulidin faƙala sai ji ahmadu sai sai tawati ai wannan yana faruwa maha a tawati walam yamna aminu ahadun kuma ba wanda ya hana shikenan hawa magana ta kare to kaga fa wanda ya yi inkarin cakuduwar maza da mata gurin maulidi shi ma wannan hukuncinsa shine mai azari masa imani yanzu shi yasa wato malam muhammad waɗannan wato mutanen da muke gani suna rawa halara ta yi girgiza daga nan Najeriya zuwa Ghana to a nan gurin ɗariƙance to a wannan lokacin fa an zari masa imani wannan shi ne saboda haka abin a littafi yake kuma babu wanda ya ya ce akan kuskure ciki. to a daidai nan zan dakata ina yi wa malam Muhammad godiya bisa ga wannan dama da ya bani ina yi wa ƴan uwa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi malam Ismail muna godiya Allah ya biya jama'a malar kano shi da ka kuri ga wani ya bugu sosai ya kamata mu ba shi dama ba matsala malam muhammad da wanda eh, zai sai ya zama shi ne na ƙarshe ba matsala eh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba mu jinka, eh, bari mu je na gaba insha Allah. Na ƙarshe ke ga insha Allah, ba mu samu. Allah ya kyautu. Na'am, to, eh, ina ga mun rufe, mun haka nan ku yi haƙuri. Eh, mun ba ku dama balle shi. Don wanga ya bugo da yawa. malar Alkalawi ina gan lokaci ya riga ya wuce bari mu don wannan na yi masa uzuri amma na gan kuma network shi ko koya. ina da matsala wurin tsaye eh, malam muhammad mm, mun ji ka na karshe insha Allah she mu rufe wanga zama to malam muhammad Allah ya saka ma da alkhairi da kuma yan uwa da suke bibiya wato wannan zaman namu ya ta matuƙa ta yanda ya ga yanda yan ɗariƙu kowa ya gani yanda suke jara'a wanda ya zo nan ya gani yanda suke jara'a gurin ƙoƙarin kafirta mutum sai su ƙirƙiro abu ko su ce wanda bai yadda da wani shehun su ba kafiri ne kamar annabi ne bai yadda da shi ba kuma gashi ina jin gangadi ina jin bacci da haka a nan za mu tsaya ta abin da muka yi da Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi